sa abin mai kayansa haƙinsa ne a ah, sai mulkin ya yi ya raba muku taliya ya raba wa wasu malamai da wasu fastoci miliyoyi da 'yan siyasa tun da haka ne abin mai kayansa gobe sau ƙara miƙewar wanda ake mulka yana ƙarƙashin miƙewar shugaban ne malam ya kawo magana na umar ya ce nasa nan ya zalu mustaƙimi na mastaƙama a mutane ba su taɓa gushewa ba suna miƙe matuƙar shugabanninsu suna miƙe malamansu suna miƙe kuna taka doka wa zai bi doka a najeriya aiji ya zo da convoy ana wu traffic light ta bada ja ya wuce 没关呀，妈，你帮我解。